wato malam hudu eh a cikin gaskiya eh ina tausa tausaya wanda ba sharafi tsoho kenan wato wata rana hmm. ka san idan aka ce wato abinda hakuri bai bayar ba eh. rashin zama ba zai bayar ba haka yake yin alƙali eh akan wani shari'a wato abin da ke faruwa shine eh. mata da miji ne suke faɗa <laughs> rigima ka ci birkiɗa ka katin mulkin nan unguwa aka tare aka cika a gurin aka cika wai idan ka za ka raba rigima sai kai mana biki ne a ya ko wai yake tun daga safiyar Allah ta'ala ake wannan rigimar ba a bari ba har asubahi katin mulkin faɗa ake fi tun da shi hmm. mijin ki tafi masallaci ije idawo yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rigima ta rigima idan ta lamu kawai mata sai ta yaji ta tafi ta gidansu hmm, hmm. tana ha da ma uwar ta ta ita ma mace fafiya ce shi kenan an zo mace fafiya ce eh. haka to ka ji sa ka sai uwar take cewa ke dan ubanki me isa da ita baki baki ina karkasa shi ba baki tattoke shi ba ba haka nuka yake dan ubanki au ta ma koya mata ka tsohon banza abinka da Allah ya sa sai an ji kunya gaskiya shi mijin ya da daga masallaci mm. ina zuwa gida sai ga bai ganta ba kawai sai ya fusata mm. iya fusata kawai sai mm-hmm. ta gidan sarkansa ina leka wata kasan gidan gidan mm. sai ya ji uwar yarinya ta mulmulo wata katuwa a sha kasan dalar da gurin dutse ta nan masa mu gaya ma ta cika dai bam kamar sau take ta gani a dina shigowa gidan kamar yan dambe hakan da za ta yi gaya ba ta kai wa yarinyar naushi hayya hayya hayya hayya ita ko shi ya ba yarinya za ta kai wa naushi gaya ma kawai abin da ba a so hmm. kawai zai ku kunya ifa an yi sawa ba ta mutu ba to ka ga da kai magana shi ma da gidan garin garin yi abin nan din hakan da zai yi haka sai rigima ka bayan dariya yanzu baka ji hayaniyar yara ba anan haka to agwagwa ce haka aka tashi a eh. cikin gona suka ganta don rigima wai sai aka to da ita to lokacin yanzu wannan agwagwar idan sanyi ya sanyi sai ka ji tana hirar 'yan yara eh To eh ita agwagwar an za ka zauna gu ka dinga bismillah kana fa zaune nan ba a zaune muke ba to sai ka dinga jin hayaniyar yara a sama. Eh ai nan ba koyaushe ake zama a gun ba. Amma malam hudu ka na hankali. Eh billahi alazim ka na hankali. Kamar ya? Yanzu kamar ni da girma na a garin nan ka kalle ni ka ce man wai zan ji kukan yan yara a sama ka kyale yanzu kaji ko yanzu sanyi ake wallahi kaji kaji aljana ko eh, ai aljanu yau eh ina ganin malam sale eh. ina ganin maganar da ake gaya min ina takalmi na a gashi nan ai ba wai koyaushe fa suke zuwa ba ka zaman ka kai din ma koshin kake hawa ai ina ganin ani ma bari ka kasu gobe ne na